tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da ashirin da biyu ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin ahkamul jana'iz dirasatun fikihiyatun jadida na fadilatun sheikh Muhammad Hassan Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi. Idan dai ba manta ba har ila yau muna ƙarƙashin fasli na biyar da ke bayani akan yanda ake sawa mamaci likafani. domin duk abin da musulmi zai yi musulunci ya bayyana mai yanda zai musulmi baya karambani ko musulmi bayi da ka to shi yasa muke bi a hankali muke jin abin da annabi ya bayyana mana yanda likafani zai kasance a lokacin da ɗaya daga cikinmu Allah ya mai rasuwa Tumala ya ɗauko mana bayani dangane da abin da ya faru a lokacin yakin Uhud da abubuwan da suka wakana da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bibbi wajen sa musu likafani da kuma saka su a cikin kabarrukansu wanda in ba manta ba dukkanin waɗannan bayanai sun gabata to za mu ci gaba da inda yake cewa ثم كفنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم شنج ثم كفنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جبة له sannan sai annabi ya mai likafani a cikin wata abaya tashi sun maƙaddamahu fasalla alaihi sai annabi ya gabatar da shi kuma ya tsaye mai sallah فكان فيما ma zahara min salatihi daga cikin abin da ya bayyana daga sallan da annabi ya min du'a'ihi cikin addu'o'in da annabi ya mai fi salati a lokacin sallah alaihi wa alihi wa sallama sai aka ji annabi yana cewa allahumma haza abduka ya Allah wannan bawanka ne kharaja muhajiran fi sabilika ya fito da ninyan hijira saboda ɗaga addinanka, faƙutila shahidan aka kashe shi ya yi shahada wa ana shahidun ala zalika ya Allah ni shaida ne akan haka. Tumin ya tsaya gaban annabi sanda yake raye, ya ce, Ai, ni ban bi ka, don a raba ganima a bana ba na bi ka ne don a harbe ni da kibiya a nan ta ɓullo can nan annabi ya ce inda gaske ka faɗa Allah zai gasgata ka in gaskiya ka faɗa khalisan liwajihillah khalisan mukhlasan to Allah zai gasgata ka ne da aka je yaƙi an buga an buga can sai aka zo da shi rigingine aka ce ma annaba ai ga mutuminka inda ya nuna nan kibiya ta soke shi ya mutu shi ne annabi ya ce a huwa huwa shi ɗin shi ne sadaqallaha fasaddaqahu ya gazgata Allah Allah ya gazgata shi da abin da za ka yi ka yi abin da yake tsakaninka da Allah da shan Allah ita ke kai labari mun gano wannan da kyau ko to shi ne annabi ya mai sallah ku ji wannan bawanka ne ya fito hijira saboda kai ya fita jihadi ya shahada saboda kai ni ne shaidan shi jama'ar annabi wannan ba ƙaramar magana ba ce kuna fahimtar wannan duk abin da za ka yi ka tabbata don Allah kake yi Allah ya sa mu dace wannan hadisi akhrajahu an-nasa'i fi kitabil janaiz al-imam an-nasa'i shi a kitabul janaiz babu salati ala shuhada a ƙarƙashin babin da ke bayani akan sallah ga shahidai a mujalladi na hudu lamba hadisi na dubu ɗaya da ɗari tara da hamsin da biyu والطبراني الإمام الطبراني يبتد وانا حديثي في الكبير أشكم مؤجم الكبير أجزء نبكوي لمبا حديثي ندبو بكوي دقيقة ترى والبيهقي دا الإمام البيهقي في السنن الكبرى أشكم سنن الكبرى أمجلد نهدو شافي نشاشدة وعبد الرزاق هكا عبد الرزاق يبتد وانا حديثي في مصنفه أشكم مصنف ناشي a mujalladi na uku lamban hadisi na dubu shida da ɗari shida da hamsin da ɗaya Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace. Mala ya ce, shahidu. annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi sallama kafanahu, abin da yake mahallin shahid a cikin wannan hadithi annabi da ya mai likafani, fi jubbatin da a bayar shi. mun gano wannan da kyau ko ala a akan tufafin shi annabi ya sa wannan jubba din ya lullube shi saboda shi mujahidi in za a sa mai likafani ana sa likafini ne a kan tufafin shi don ba a tuba ganin shi don yadda ya mutu haka zai je gaban Allah mun gano wannan da kyau ko aikin ba na wasa ba ne kuna fahimtar wannan da kyau ko alladhi yalbisuhu kana wahidan mun gano wannan da kyau ko tufafin da yake sawa to ita ce ke jikin shi sannan sai annabi ya sanya mai wannan abaya a kai kuma wannan abayan ta annabi ce da yake sa ta ba wai a ko ta riga ne a ciki annabi a ita kenan yake lullaba jikin shi ita ya ya sa mai likafanin da ita kun fahimci wannan da kyau ku a darajatu hiya daraja wannan ita ce asalin daraja aidan an zubair bin al-awwam kala har ila yau daga az-zubair dan awwam yace lamma kana yawmu uhud yayin da aka yi yakin uhud aqbalat imra'a sai ga wata mace ta fuskanto tas'a cikin gaugawa hatta iza kadad an tushrifa alal katla kiris ta isa inda waɗanda aka karkashe suke ƙala azubairu ya ce Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an tarahum sai annabi ya kyamaci kar ta je ta ga irin yadda kafirai suka yi magawan musulmi kaca-kaca faƙala annabi sai ya ce almar'atal mar'a kun gano wannan ku tara matan nan matan nan matan nan ba ga ke faɗi ba qala zubair ibn al-awwam sai zubair dan awwam ya ce tawassamat annaha ummi safiya yace sai na leƙa sai na ga tayi kama da mahaifiyata safiya fakharajtu as'a ilaiha yace sai na fita cikin gaugawa fa'adarraktuha kan ta isa sai na cin mata qabla an tantahi ilal katla kafin ta isa ga waɗannan da aka kakkashe shahidan Uhud. qala Zubairu yace ce, Falada mafi sadari ina isa inda take kawai sai ta tankaɗi ƙirjina ai darabadhu fi sadarihi darbatan shadida ta daki ƙirjin shi duka mai tsanani wa kanat imra'atun kawiyya mace ce ƙaƙƙarfa mun gano wannan da kyau ko walaisa zakaru kal'unsa yo ai ba kowanne namiji yake kaman wata macen ba mun gano wannan da kyau ko qalat bayan da ta daki kirjin shi sai ta ce ilaika tabka ban waje la arda laka ba za ka hana ni abin da zan yi ba ibta'id anni matsa ka ban waje faƙala zubairu sai zubairu ya ce faƙultu laha sai na ce da ita inna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzan Allah ne a zama alaiki ya ce kakki sake ki isa wannan wajen fawakafat sai ta ci birki kai haka ke mun gano wannan da kyau ko waɗannan su ne sahabban manzan Allah ɗanta na cikinta tattakai a ƙirji imra'atun ƙawiyya darabarhu darbatan shadida wa darbatan ƙawiyya wa qalat ilayka anni la arda laka an tuwaqifuni kauce ka ban waje dan me zaka tsaye da ni amma da ya ja mata hadisin manzan Allah ai manzan Allah ne ya ce kakkije je fadhi na izin nan take sai ta ji birki kif imra'atun Muhammad Hassan ya ce mace kenan ta ta'allama kaifa ya kuna sam'a wa ta'a lillahi wa rasulihi wanda ta san yadda ake ma Allah da annabi biyayya mace kenan ta ta'allam ta san kaifa ya kona sam wa ta'a lillahi wa rasulihi ya yake ma Allah da manzan shi biyayya jama'a mun gano wannan da kyau ko nan da nan ta ci birki ma a jamalaha mala ya ce wannan aikin da ta yi me kai shi kyau min ta'a kalli irin wannan biyayyen da ta yi wa ma alazzaha min ta'a akwai biyayyen da yake wannan biyayya daɗi ma kana li mu'minin yau dama bai dace ga mumini ba wala mu'minatin ko wata mu'mina idza qadallahu wa rasuluhu amran duk sanda Allah da annabin shi suka hukuntar da wani al'amari an ya kuna lahumul khiyaratu min amrihim su zama suna da wani zaɓi cikin al'amarinsu in Allah ya yanke ya ce kaza to magana ya ƙare ba wani wanda ya isa ya kasance yana da zaɓi zaɓen nan koya yake in dai Allah ya yanke ya ce kaza in Allah ya ce yi sai ka ce to ka tashi daga mumini mun gano wannan kamar iyayenka ne suka umarce ka ce kashi, kamar da ya ce wala taqullahuma uffin mun gano wannan wala tanharhuma wa qullahuma qawlan karima to haka idan Allah ya yanke hukunci ko banzan Allah ya yanke hukunci ko bai ma daɗi ba dole ka ce alal aini war ra'a sam'an wa ta'atan dole ka bi amma kana jin wani ɗan ƙyar ko wani ɗan ɗar a cikin zuciyanka kan umarnin Allah da annabi kai ba mumini ba ne wannan kuma ya rage naka sai ka je ka nemo ko kai wane ne mu dai ba mu san ko kai waye ba jama'a muna fahimtar wannan da kyau ko shi yasa kowa ya tsaya kalli kanshi kuma ya ma kanshi fada safiya kenan yar uwar manzan Allah ce mun gano wannan da kyau ko amma da aka ce annabi ya ce sai da ci birki ba cewa a mana kisan ya kwasan mana yaya ya kai bayan gari a karkashe su kuma yanzu zamu je yayanmu ya ce kan mu je kaza kaza sai ke zama arniya yanzu yanzu nan mun gano wannan da ke ko manzan Allah kenan shi yasa Allah ya ce mumini namiji da mumina mace bai kamace su a ce Allah da annabin shi sun hukunta al'amari su ji wai su suna da zaɓi ba kun ga wannan matsalar shine matsalar mu da mutane wallahi azim kuma har a mutu ba za ku daina matsala da mu ba kar wani ya sa ran wai akwai ranan da wai za a koma a daidaita ba ranan daidaito saboda Allah zai ba mu umarni annabi zai ba mu umarni kai kuma ka ce kana da shawara kai muna maka kallon ka tuba ka bi Allah kai kuma kana son mu zama arna abin da yasa ba za mu ce ma arne ba dan kai jahili ne mun gano wannan da kyau ko baka san hukuncin Allah bane baka san hukuncin annabi bane kana rayuwa ne da ka afa mai yamshi mukibban ala wajihi ahada amman yamshi sawiyan ala siratul mustaqim zai yi wanda yake tafiya da ka ya daidai da wanda yake tafiya dodar wannan ba zai yiwu ba amma mu in muka aje maganan Allah da na annabi muka ki masa da'a muka yi ma sai mu zama kafirai shi za sai mu ce ba za mu ji shawaranka ba ko mun gano wannan da kyau ko to sai a ce ba sa jin shawara gaskiya ne ba ma ji ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace in har Allah ya yanke hukunci annabi ya yanke fa magana ya kare billahil azim in annabi ya yanke hukunci ko abubakar ya hukuncin sabanin na annabi ba za mu ba kun gano wannan da kyau ko wannan shine kurewa ka san haka sai da na abubakar da Allah ya ce saniyas abubakar da annabi ya ce da za a ɗauki imanin abubakar a sa fi kifatil mizan a ɓangaren ma'auni wa imanul bashar ma'adal anbiya wal mursalin inda ka kau da annabawa da manzanni fi kifatin akhar a zuba imanin 'yan adam tun daga na farko har na ƙarshe banda annabawa da manzanni annabi ya ce lamalat bihin na imanu abi bakarin imanin abubakar zai rinjaye na kowa abubakar ɗin da benan annabi zai ce amantu bi zalika wa amana abubakarin wa umar abubakar da umar in sun faɗi maganan da ta yi karo da na annabi aje ta muke yi kakka sawo kakka ce malam wane shehi wane imamu wane wali wane kowane ne faɗi maganar da ta ci karo da na annabi wallahi za mu jingine ta ballanta na kai jahili jama'a mun gano wannan da kyau ko shi yasa kowa ya hankali da kanshi ‘yan boko suna girmama maganar da ƙiƙi ne, a fil ɗinsu duk wanda ya magana ya ba daidai ba, suna girmama shi, suna faɗin alheri a kan shi, za a waiwaye maganan tashi ma tukuna a waya addini ne kowane jack and hari wai ya zo so yake shi ma ya zama mai faɗa a ji tasaddara su kullu mahawisun balidun yusamma bil faqihil muhaddisi jama'a wannan abun ba zai taba yiwa ba in balidai sun hau kujeran malanta suna neman tara jama'a da neman girma da neman faranta ran waɗanda suke son su girmama su lillahi azimu ba za mu yi wannan ba kuna fahimtar wannan da kyau ko domin wannan harkan haɗari ke gare ta ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa muka ce annabi yana yin sallah yana haka duk wanda yake da shawaran cewa a yi haka ko a yi haka ko a yi haka ko a yi haka yayi banza na annabi zami in annabi yana cewa kaza nashi zami wai wane ya ce kaza ma a ta annabi mu ba mu ma san da shi ba saboda Allah bai aiko mana shi ba mu an aiko mana manzon Allah ne shi kuma an ce isar mana da sako ne kama sami sami'ahu naddarallahum ri'an sami'a makalati fa'addaha kama sami sami'aha haka annabi ya ce ba wanda ya sa shi ya ƙara ba wanda ya sa shi ya rage in ya kara ko ya rage wannan ya ƙara ya rage a madadin kanshi wannan kuma bata jiyo mu ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko shi yasa ku daina ɓata ma kanku lokaci shawara dai in dai akwai hadisi a wajen ko mun riga mun yanke ta hadisi za mu bi shawara inda aya a wajen mun gama yanke shawara aya za mu bi to kuma sai me in ku al'amarin yau da kullum ne na duniya ai baka fi mu hankali ba mu ma muna da namu tunanin da za mu tsara ma kanmu yadda muke so yanzu in nace zan sa wannan hulan sai ka ce in sa kore ina ruwanka kuna fahimtar wannan da kyau ko anan an ƙi jin shawaranka kai me yasa baka jira abin da kake ni in baka shawara ga yanda za ka yi ba sai kai ne za ka ban shawara jama'a kar mutane su rika mai da ku kidahumai da iliminku da wayanku da hankalinku da balaganku daga ran da mutum ya balaga ko to billahi lai sai dai lallashi ka da shi yi harkan shi kai naka ni na kasa gane wannan tunanin waya ce waka koma ka zama raƙumi da akala wani yana can gefe wai shine zai rika tsara yanda rayuwanka wai za ta kasance in ko baka ji ba sai yawo a gari yana zagin ka ba ka jin shawara ba ka kaza ba ka kaza to mun ce ba wanda ya isa ya ba ta mun gano wannan da kyau in kana jin hausa ka ji mun faɗa in ba ka jin hausa ka koma ka samu hausa su gaya maka in mutum ya ce ba wanda ya isa me yake nufi in ka fahimci wannan ko wallahi ka iya wata duba ka kalli wani abin ka ci gaba ka je ka samu mai sai da karas ka ba shi shawara ka samu mai sai da yalo ka ba shi shawara ka samu mai kaza ka ba shi shawara amma nan Allah da annabi kawai suke shawara kuma wallahi al'azim kai ma su ake ka zo ka bi amma sai a zo a samu wani ai ya mai da ku yara ya zaunar da ku sai yanda ya ga dama yake gaya muku magana ba ku da ta cewa ai magana annabi ne yanzu wannan azubairu safiya uwashi ce ana gaya mata ta tsaya sai a je a samu safiya a ce yaro ya mai da ke ba uwashi ba ya raina ki shi ke gaya mai kiji kaza kaza kaza sai ka zama arne kana shirme maganan annabi ne sanda ya zo ya faɗi maganan shi dukan shi ta yi san da ya faɗa na annabi fa sai ta ji birki ni ma duk ran da na gaya muku magana ta ku duk kunkune ta ku yi watsi da ta bayan duniya amma in na gaya maka na annabi to islam wal kufuru ma'anni ko ka bi ka zan musulmi ko ka saba ka zama ar ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace wannan ne aya ta 36 cikin suratul ahzabi mala yace haza huwal hubbu wannan shine so da gaske tana son annabi mun gano wannan da kyau ko qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni ce ne da su in da gaske kuna son Allah to ni za ku bi yuhibbukumullahu sai Allah ya so ku amma kawai ƙaryen soyayya ƙaryen soyayya na fatan baki kuke wa annabi amma kun bi kun mutsitsike sunnonin manzon Allah Allah ya maɗaukin sarki ya kiyaye kuma ka san matsala duk wanda ya sa rikici da sunna ko illa allazi za ga yadda zai koma wallahi azim hajjalin shi sai Allah ya karya komi na sai Allah ya susuta kuma kafin ya karasa rayuwa ma ka ga yadda zai kare amma duk mutumin da ya sata sunna gaba ko wallahi har tafiyan sai kaga Allah ya rika saita mashi tafiya wannan ɗaga ƙafa da ajiya sai kaga Allah maɗaukin sarki yana daidaita mai shi Allah ya sa mu dace Mala ya ce haza huwal iman wannan ba shi ne imanin hazihi haqiqatu ba wannan shine haƙiƙan bin annabin mun gano wannan da kyau ko shi sa alfa zazi ya ce zaru kulla ƙaulin da ka iya larabci ko da za ka fi gane me ya faɗa duk yadda za a fassara ma ba za ka gane ba da u kulla ƙahulin ƙaul ya kawo shi na kira kullu ta taso shi gaba ta ummu maganan uwarka maganan ubanka maganan sarkinka maganan mai gidanka maganan ko in aka ce uwarka da ubanka yaya da ai ba shigo ciki ba maganan kowa ka bari inda ƙauli Muhammadi, inda aka ce ga maganan manzan Allah. Sai ce, fama aminun fi dinihi ka mugamiri. Ya ce, ko wanda yake da aminci cikin addinin shi irin manzan Allah, ya fi kowa duk wanda ka gan shi wanda ba annabi ba, Allah kan tafi yake yi. Kuma suka ce masomin asara. Duk abin da ka roƙo shi a kan tafi haka, to kana tafiya ko kana gudu ka sa ma kanka a hanyar kai me Allah ka tafka asara don kana tintibe shi zai fara gaba Allah madaukin sarki ya sa mu dace qala ta'ala Allah madaukin sarki ya ce inna ma kana qaulal mu'minina ai kadai zancen muminai idza du'u ila Allah wa rasulihi duk sanda aka kira su su bi Allah da manzon shi li yahkuma bainahum domin Allah da annabi su hukunci a tsakaninsu an ya ƙolo sami'ina wa ta'ana sai su ce mun ji mun yi biyayya ula'ika humul muflihuna Allah ce waɗannan su ne kaɗai waɗanda za su rabauta wa man yuti illaha wa rasulahu Allah ce duk wanda ya ma Allah da manzan shi biyayya wa yakhshallaha kuma ya bi Allah da taƙawa wa yattaqihi yi taka tsantsan wajen bin dokokin Allah fa ulaika humul faizun Allah ya ce waɗannan su ne masu rabauta ba wanda aka ce ka ba duk duniyar nan zaka rabauta in ba Allah da annaba ba kuma ka ga irin yadda rayuwarmu Allah madaukin sarki ke ta sa mata albarka wallahi biyayya ne kawai in ba dan biyayya ga sunna ba irin ci ba daɗi da kicimin linda da ake ɗiba da zuwa yanzu gaba ɗaya ko ɗuriyar mu ma ba za a ji ba mun gano wannan da kyau ku kowa ƙoƙari yake sa ɗan harshen shi ya tunkuye sunna ya sa kaza ya eh kaza amma ina har yau ba wanda zai iya wallahi bin sunna ne ulaika humul faizuna kai ma in kana son fauzi wallahi ka bi sunna ka kara sunna karantar da sunna ka yada ta jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ko me kudi ne yake son kudin shi ya haɓaka wallahi ya bi sunna ya kare sunna ya yada sunna ya kare ta ko dan boko ne ko kai waye ka tsaya mu sunna gani Allah zai tsaya maka mun gano wannan da kyau ko aya ta hamsin da da ta hamsin a cikin sotin nuri fa waqafat safiya wa akharar saubaini ma'aha ana ce mata annabi sai ta ci birki tsakaninki da Allah za ki iya haka za ki iya haka kin yi fushi mijinki ya ce annabi ya ce ki ce sam'an wa fa'atan li rasulillah za ki iya ki ce nabi zan yi ɗa'a ga manzan Allah amma sanda yake gaya maki Allah ya ce annabi ya ce eh, kawai haka mutane rigima ko haka mazan da ke dauke cutan mutane ana fara magana aka fara sai ku ce Allah ya ce annabi ya ce a bakin Musa a zuce Fir'auna kin yi radda mun gano wannan da kyau ko gara a cuce ki da kalmar Allah sabi Abdullahi dan Umar haka yake kasuwan bayi yake zuwa ya siyo bayi in ya zo da yaro ya fara karantar da yaro yaro sai kama sunna sai abdullahi ya ji daɗi sai ya sake shi sai bayi sai suka haɗa baki duk wanda abdullahi dan umar ya siyo kawai sai ya rike sunna sai ya yanta shi sai haka zo aka ce abdullahi dan umar ai sun mai da kai wani irin galo duk lokacin da ka siyo sai su kama sunna dan ka yanta su ce na gode ma Allah da dai a yaudare ni da wani abu gara a yaudare ni da sunna ina fatan mun gano wannan da kyau kai ka je ‘yan shafi malera su shafe kasa an shi kuɗaɗen. Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace. Safiya sai ta tsaya, sai ta ciro wasu tufafi guda biyu, wa sai ta ce, Haza saubani ji'itu ma li'ahi Hamza, waɗannan tufafi ne guda biyu, waɗanda na zo da su domin ɗan uwana Hamza. saboda an kashe hamza yi kun gano wannan da kyau ko kuma hamza me nata ɗan uwanta ne kun fahimci wannan da kyau ko saboda dama ai shi abdulmuttalib suwa ya haifa akwai safiya a ciki ina fatan mun gano wannan da kyau faƙada balagani maƙatalahu labari ya iske ni an kashe shi fakamfinhu fihi ma je ka da su ai mai da ne ba za ta ƙarasa ba dan annabi ya hana mun gano wannan da kyau ko in ke ne sai ke ce an ni ma ka bi musibatin ladhi asabani ai musiban da ya same ni dan ba ka ya safa ba sai ki wuce shikenan kin baras ai in dai aka ce annabi ya ce ko to labari ya kare ina fatan mun gano wannan da kyau har yanzu ga yaro in ya je neman aure sai a ce yaran nan ne masu faɗin annaba a baki rabu da suwa zai ba su su wai renin ma maimakon a rena shi kaɗai sai an shigo da annabi ciki kun gano wannan da kyau ko sai an shigo da annabi ciki Allah ka raba mu da masu ƙeya ga sunnar manzan Allah Allah duk inda ka je dan aure suka yi maka wannan shigantaka ka ƙetare ka ba su waje wallahi inda gaske kai wallahi sai Allah ya sa maka da mafita kyakkyawa in ka gazgata Allah Allah zai gazgata ka mun gano wannan da kyau ko in tasdiqillaha yusaddiquka in da gaske kai watsi da su Allah madaukin sarki sai ya gazgata ka wallahi sai an saman ma wacce ta fita ta fita komi ka fi duk komi sai an saman maka amma zai yana ta wahala ana ta bin shi ya je kamun kafa nan ya kamun kafa nan daga ƙarshe kuma su ba wanda suke so ana ko ba haka in ka ji an fara sukanka ana ka wani mai romo ne ya zo ina fatan mun gano wannan da kyau in ka ji ma an yi tarin kai ustazi ne kila wani sanata ne ko wani dan majalisa ko wani dan kasuwa ko wani mai to shine sai a fara kallon me za a zage ka da shi wancan duk tsufan shi ba za a gani ba ko mai nashi ba za a gani ba kila luwaɗi yake yi kila dan kungiyan asiri ne kila duk ba za a kalli wannan ba fa sai a ce ai an gama bincike ai mutumin kirki ne ni abin da ke ban haushi yanzu ma har an koma kwaɗayin ya koma ba kwaɗayi ba tun ana yi ma da waɗanda ke da kumban susan an koma ma ana shirme jama'a mun gano wannan da kyau ko wallahi lokaci zai zo kwantar da hankalinka ka bi sunna annabi ya gaya mana mal faqaru akhsha alaikum ba na ji muku tsoron talauci yace abin da nake ji muku tsoro a shimfiɗa muku duniyan wajen ɗiban duniyan ku samu matsala ma wallahi sai mun samu arziki da izinin Allah yau ba ga dai nan ba suna ta samun yan kuɗaɗe haka ne ko ba haka bane duk ba ga su nan ba kawai daga ed diploma sai ga mutum na hawa ɗan roba roban shi ina doro ina fatan mun gano wannan da kyau wannan ba fadlullahi yutihi man yasha ba wannan ba tukwicin bin sunna bane man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun yo ba Allah yace ba duk wanda ya aikata aiki na kwarai namiji ne ko mace ka'ida dai yana cike da imani Allah yace zamu ji da shi daɗi a nan gidan duniya mu rayar da shi rayuwa da daɗa a matsayin tukwicin aikin da ya yi sannan za mu saka mai ladan aikin shi da mafi kyau na abin da ya aikata a lahira don me kuke bata mu kanku lokaci mun gano wannan da kyau ko wallahi duk sanda kai ma Allah kyakkyawa sai ma kyakkyawa in kaga ba a yi ma ba ka jira za a yi ma in kaga bai faru ba ka koma ka tuhumi imaninka ko ka tuhumi niyyar aikin da ka yi mun gano wannan da kyau ko amma wallahi in kai sai maka in ka ji shiru ka ji dudum kar ka kalama kowa ko ma ka kalama imaninka ko ka kalama ka ko kuma irin manufan da ke ranka amma wani bai man kaza ba wani ne dakire ni alama daga cikin alamun raunin imani na bayyana a bakinka hakka kasa gane lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa alallahi falyatawakkalul mu'minin jama'a mun gano wannan da kyau ko kowa ya natsu ya bi abin da Allah yake so zai sha mamaki annabi ya ce da mutanen farko da na ƙarshe za su tattaro a kansu amfanar da kai ka samu wani abin da Allah bai rubuta ka same shi ba ba su iya samu maka da shi sai dai abin da Allah ya rubuta maka haka da na farko da na ƙarshe za su tattaro su cutar da kai akan abin da Allah bai nufi da ka cutu akan shi ba wallahi ba sa iyawa sai abin da Allah ya rubuta zai same ka kuma Allah ya ce an yanke an gama jaffat kalam alkalamin ya riga ya bushe mun gano wa jaffatu suhub wa rufi al-aqlam an fa gama ba saura kuma ku zai bata mu kanku lokaci Allah abin da ya same ka haka Allah ya kaddara zai same ka duk duniyar nan ba wanda ya isa ina fatan mun gane yanzu bai ishe ku ishara ba in dai dan talakawan ƙasan nan ne in son samu su ne waye zai zama shugaba gani ya ta bugawa kuma amma kuma ƙiri da muzu Allah bai bashi ba ko mun gano wannan da kyau ko in imanin ka yaro ne sai ka ce a ah, ba su dai bashi ba au ashe ma su ke bayarwa qulillahumma malikal mulki kuma tana ina tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka man tasha wa ta'izzu man tasha wa tadhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli shayin kadir yo ba ƙasan nan ne da kowa da kowa cikin waɗanda ake ganin su gingirin gim manyan ana son a fitar da shugaban majalisar wakilai ga ɗan takararsu ga kaza amma da Allah ya nufin mulkin a hannun shi yake ɗan takaran da ba a so sai ya zama shi ɗin ne kuma ya kai inda za a yi zaɓen ma cewa aka yi an hana in an gan shi ma jami'an tsaro su hana ba abin da ya faru ba kenan da Allah ya nufin shi zai yi sai Allah ya sanya ma su masoyan shi wani irin ilimi allamal insana malam ya alam aka sa musu wata irin dabara sai aka sa mai hulan yan nejalalta ya sawo kaboyi ya sawo suit ya sawo kaza ya zo ya daga mu security hannu sai ya wuce suna kallon shi kuma shi suke nema mun gane wanda da kyau ko wala ya'rifuhu minna ahadu hatta jalasa ila mun gane wannan da kyau ko ba wanda ya gane kowa ya shi shi kuma mataimakin da ake sa a zaɓa shi kuma aka nemo mai zanna bukar da babbar riga ya sawo ya wuto sun gai sun ɗauka za a ce mai alon guburo kaza kaza kaza sai ya kama sai ya wuce suna kallon shi su neman za a ga wannan ya zo da kayan inyamurai wannan ya zo da kayan atare a yi mai taratara sai Allah maɗauki sarki sai ya masa taratara wanda ba a son kuma shi Allah ya man. Kulillahumma malikal mulki tu'utul mulka man tasha wa tanzi'ul mulka min man tasha wa ta'izzu man tasha wa tadhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir Allah gaskiya ne mun gano wannan da kyau ko in ka ga Allah bai ma ba wallahi bayan da ka iya kana kwance ba wanda ya zaɓe ka sai Allah ya ce za ka yi ya wannan gwamnan nakun wa ya zaɓai <laughs> mun gano wannan da kyau ko nawa ya kashe ya je ya hau ina ruwan Allah da Allah ya ce shi zai akwai wanda ya sai ce a shi kenan in gobe Allah maɗaukin sarki ya ce zan zama ko wallahi sai wani dalili ya faru wanda sai ku ta mamaki ni kuma ina can ina jujjuyawa da tambarin Najeriya a bayana. Bayan da kuka iya kuma wallahi, kana so, baka so, in za ka yi magana ka cewa ya excellency dolan ka dolan doliya. Ina fatan mun gano wannan da kyau, a sa jiniya ko an ƙi ko an so dubu jiran mutum ɗaya, ko mai karatu mu ce Allah ya ce ka an sa ka yi dole in ba za ka yi dole ba kuma ka yi ina fatan mun gano wannan da kyau billahi abin. za a kai lokacin da al'amarin zai komo hannunmu ko kai sunna ko kai shuru mun gano wannan kama soki sunna ai bai mata so ba ai Allah ya taba masa bayan Allah na kware wannan aikin ai a zamanin Muhammad dan Abdul Wahhabi lokacin yana da awa yana shan wahala sai labari ya iske ma Amiru San'ani lokacin Amiru San'ani mahaifin shi sarki ne kun gano wannan da kyau ko shi kuma yana da'awa suna ta wahalar da shi suna ta wahalar da shi babin ya ce ya haƙuri ka bi sa hankali abu sannu ya ta haƙuri ya ta da biya sannu ana nan sai ma abin ya rasu sai aka ɗauko shi aka naɗa shi shi yasa ake ce mashi amiru san'a sarkin san'a to yanzu kuma shi zai buharin da kuke cewa ƙarya ne jiya sai in ji wanda zai ce ƙarya ne yau jama'a mun gano wannan shi sa annabi ya ce Allah zai cika al'amarin wannan addinin har sai mahayya hau daga san'a har hadar maut bai jin tsoron kowa sai Allah sai dai ji tsoron karkeci a kan dabbobin shi ba abin da yake shakka jama'a mun gano wannan da kyau ko yasa wallahi azim ku kama sunna akwai alheri a cikinta ta tufafi guda biyu ta ce ta zo da su ne ga ɗan uwanta hamza labari ya iske shi cewa fa an kashe shi a yau ƙala zubairu sai zubairu ya ce faji ina bi ne sai muka taho da waɗannan tufafi guda biyu lunu kaffi na fihi ma hamzata saboda mulima hamza likafani da su fara'aina ila juwarihi rajulan min ansari sai muga a gefen hamza ga wani mutumin madina la kafana lahu shi bai da likafani fawajadna ghadadatan wa wahaya sai muka ji damuwa da kunya an nukaffina hamzata fi thawbaini mu sanya ma hamza likafani biyu wal ansar la kafana lahu shi kuma balansare bai da likafani faƙulna sai muka ce li hamzata thawbun walil ansari saubun tufafi ɗaya na hamza tufafi ɗaya na balansari ƙala faƙaddar na thaubaini sai mu gwada waɗannan tufafi guda biyu fakana ahaduhuma akbaru min al-akhari sai ɗaya ya faɗe tsawo ɗaya ya faɗe faɗi na homa sai muka yi masu ƙura'a mun gano wannan kai ne zai ka ceto kai na gidanku ne ba ma ku ba shi wannan ƙaramin kai hamza ɗan uwanka ta kawo sabai ba haka suke ba mun gano wannan jama'a duk wanda yake cikin musulunci musulmi gama ɗan uwan shi musulmi duk ɗaya suke ba wanda ya fi wani illa bi takawa inna akramakum indallahi atqakum in ga wani yana nuna isa wannan ujubu ne ba inda zai kai labari isa ku daina nuna isa ka kwantar da kai sai Allah ya daga ka daga sanda ka dago ko sai Allah ya danne ka domin alkibir ya urida'i mun gano wannan da kyau ko hadisi kudusi Allah ya ce nuna isa tunƙaho da jiji da kai da girman kai mayafina ne duk wanda ya ara ya fama kai sai na yafa mai wuta in a lahira wuta za ka shiga ko wallahi a duniya Allah ya dinga kuntata ma kenan tukwicin wancan za a ta maka sai ka kama hanya ga babu bullewa sai ka gama hanya ka ga close ne ba bullewa dole ka tsaya jama'a mun gano wannan kyau wallahi kowa ya ta kanshi kuna gano wannan jama'a sai suke yi ƙura'a fakaffanna kulla wahidin minhuma fi thawbil ladhi sara lahu sai muke mu kowane ɗaya daga cikin su likafani da tufafin da ya zama nashi ne wannan hadisi akhrajahu ahmad al-imam ahmad ya fitar da shi a musnad juz'in farko shafi na 165 bayhaqi ya fitar da wannan hadisi cikin sunan al-kubra a juz'i na uku shafi na 401 abu ya'ala ya fitar da wannan hadisi a cikin musnad juz'i na biyu shafi na ɗari shida da tamanin da shida wa qala al fi majma'u zawaid a juz'i na shida shafi na ɗari da sha takwas wa fihi abdurrahman ibn abi zinad a cikin isnadin shi wani mutum mai suna abdurrahman dan abi zinadin wa huwa da'ifun mutum ne mai rauni wa qada wathaqahu haƙiƙa kuma an ce mutumin kirki ne wa hassanahu al-albani fil irwa fadilatul allamatul muhaddisul albani ya inganta wannan hadisi ya hassana shi a cikin irwa'ul galil fi takhriji manarus sabil a lamba hadisi na ɗari bakwai da sha ɗaya hadisi ne Hassan, dama duk lokacin da suka zo suke jar aka ce wane mai rauni ne wane mutumin kirki ne a wani ƙauli to malamai suka ce za a gabatar da ɓangaren adaltarwan ne kan ɓangaren raunin illa iza kanal jarhu mufassaran sai dai an fassara sukan da aka yi mai aka ce da'ifun sayyi'ul hibzi kaga mai rauni mai mummunan hadda an fassara ko da'ifun kaza an faɗi dalilin da ya sa aka raunata shi amma kawai jarha ake yi ba wani dalili to ɓangaren adalcin za a ɗauka jama'a mun gano wannan da kyau ko wannan ka'ida ne za mu zo za mu ci kanta in Allah maɗaukin sarki ya so a cikin karatun nuhubatul fikar da muke Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace malin yake cewa a الحديث رواه أحمد واللفظ لأحمد بسند حسن ورواه البيهقي وسنده وسند وسند رواية البيهقي صحيح كما قال الشيخ الألباني كما عند babban malamin hadisi Muhammad Nasiruddin Al-Albani yace jama'a ka Allah ki harkan shi yanzu mutane a ƙasar nan sai ta Albani Albani Albani yanzu Albani ya mafi karfin ka wallahi azim sai dai a waye gari kana karatun littafin da ke ma daɗi sai ka kai tsakiya kawai sai ka ji mai littafin shi ya da albanin to kuma sai ka mutu wa hasuduhu shi haka Allah ke harkar ina fatan mun gano wannan da kyau yanzu wa ƙala kama ƙala shekhunal albani wallahi in Allah ka ma aiki ko sai Allah ya daga ka duk a gama ɓoye-ɓoyen sai Allah ya fito da kai kun gano to yanzu kaman Muhammad Nasir Din Albani akwai wanda ma isa ya ɓoye shi ne na albani ko eh eh eh to gani dole ne ai yanzu misali shi albani yanzu a wannan asar ko dole ma an ma saki ko mun gano wannan da kyau ko dole an ma saki shine muhaddisul asar malamin zamanin ne kawai bayan da ka iya yanzu a duniya dole har yanzu da tasiha ɗin albaniya yake aiki in ma ka ce za ka nemi na wani mu'asir ne sai ga ɗalibin shi ne ko kuma ma an kamatsa sai dai jikan shi jama'a mun gano wannan da kyau ko billahi kuma duk wanda ya bi wannan take-taken sai kaga Allah madaukin sarki ya sa albarka a rayuwar shi ko da anan ne yanzu shehun mu albani namu nan ba haka Allah madaukin sarki yake mai ba lokacin da ya taso wannan ya kawo sara nan wannan ya kawo harbi nan wannan ya kawo duka nan wannan ya kawo ba sarakunan garin ba ba masu kuɗin ba ba malaman ba ba jahilan ba da Allah madaukin sarki ya ga dama yanzu bai gaji da kowa ba yanzu eh, sai a ce ai shi albani ai ba haka yake da awon ba ai shi kaza ka ji munafiki wanda jiya da shekaran jiya kuma saran shi yake yi ina fatan mun gano haka Allah ke harkan shi haka Allah ke harkan shi akan tafe kan isa mu ma muna nan tafa da izinin Allah kowa ya kama sunna ka gani wallahi sai Allah madaukin sarki ya mashi yau ba nan muke karanta littafin tariqul janna fi tahrij ahadisul buguya ba me malamin ya faɗi bai taɓa ganin malam awal albani ba labari kawai yake zuwa mashi amma barka ji abin da malamin nan ya faɗi wannan littafi na tariqul janna fi tahrij ahadithil buguya wallafan abi abu Abdulrahman Aldusowi ismail bun akibo ahmad jibril littafin bugyatu bugyatul muslimina ne wa kifayatul wa'izina wal mutta'izin ya ɗauka ya matakhriji mun gano wannan yana bayanai ne dalla-dalla dangane da wasu manyan mutane a ƙarshe-ƙarshen muƙaddiman da yake yi ya ce wa inni sami sami'tu bi jami'atin min ikhwanina fil jami'atil islamiyya bil madinatil murawwara yudarrisuna fi kulliyatil usul ad-din qism hadis wa yanawna bi hadha al-ilm yace yana jin labarin wani daga cikin yan uwa a jami'ar musulunci ta Madina wanda ya damu da wannan ilimi na hadisi fa'arjullaha an yanfa'a bihim fi ma ba'adu Allah madaukin sarki ya amfanar da mutane aikin alherin da yake yi waka za a arifa rajulun huna bi misir ya ce haka a nan ƙasan masar ina jin labarin ma'ana wani wani bawan Allah tare da mu alal khattil mustaqim yahtammu bi ilmi hadis shi ma ya damu da ilimin hadisi asallahu an yanfa'a bihi muna roƙon Allah ya amfanar da al'umma shi wa qadista fattum minhu kathiran mala yace na fa'idanti da ilimin shi wa khasatan fi awwal talab yace musamman ma san da nake ɗalibi a karan farko wa hunaka adadun aidan la ba'asa bihi min diyarina yudarrisuna huna arahum yu'nuna bi hadha ilmi fallahu waliyyu tawfiq mala yace wa kaza haka ma asma'u an rajulin ala sunnati wal jad yace ina jin labarin wani bawan Allah da yake kan sunna kuma yake yi da gaske ahsibuhu kazalika ina sa tsammanin Allah ya sa haka yake wallahu hasibahu amma Allah maɗaukin sarki shi ya san halin shi fi Najeriya ya ce a Najeriya yake yulakabu bi albani zaria ana mai laƙabi da albani zaria yuzkaru ana ba mu labari annahu ya hatammu bi ilmin hadisi yana ba da kulawa ga ilimin hadisi walakin ma wasalana ilal ana she'un min athari ilmihi yace amma har yau gurbin ilimin nashi bai iso mana ba fi hazal maidan a wannan fage fala'alla lahu fi hazal maidan walam yasila ilaina yace tsammani ma yana da abin da yayi ɗin, a wannan fage na ilimi yace lamma labari bai zo mana ba wa ala ayi halin fa inni as'alullaha an yuwaffiqal jami' wa yanfa'a bihim kun ji bayan Allah na kwarai ka tsaya ka bi Allah kana can nesan duniya sai larabawa ce sun san da kai don tukururu ulama ubani isra'ila ba su san ka ba sai me jama'a mun gano wannan da kyau ko Allah maɗauke sarki ya sa mu dace Mala ya ce ma habbu fil kafan me ake so a kula da shi wajen abin da ya shafi likafani irin wannan maganganu ko za mu zo da su wata rana kawai muka zo muka zauna irin wannan littafan da suke bayani a kan shek wallahi su kawai zan kawo kun fahimci wannan da kyau ku wani ya ce kaza falala ne in Allah ya ma ku kuma ka san Allah ba abin da ke jin irin wannan falalan sai ga mutumin da ya tsaya zai ma Allah aiki in tansurullah wa yuthabbit abin da Allah yake kenan wallahi mala in ka taimaki Allah ko wallahi sai ya taimake ka kuma sai ya tabbatar da diddigenka wallahi a kada a raya ba yadda za su iya wallahi a kai gauro a kai mari haka za su haƙura su baka ina fatan mun gano wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace sa wannan da iyayen sun yi sa'an haihuwa Malo ya ce Habu fil kafani umur akwai wasu al'amara da ake san a kula da su dangane da abin da ya shafi likafani minha daga ciki an tara thawbal abiyat ana son a sami tufafi ya zama fari ne wannan mustahabbi ne in an nemi farin an rasa za a iya da wani kalan amma abin da ya fi shine a yi amfani da fari da kaulin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda maganan annabi da ya ce ilbasu min thiyabikumul bayad in za ku sa tufafi to ku sa su zama farare ne kun gano wannan sa farin tufafi musahabi ne sai ce fa innaha khairu siyabikum annabi ya ce farin tufafi shine mafi alkhairin tufafin ku wa kaffinu fiha kuma in za ku yi likafani ku yi likafani da fari kuna fahimtar wannan da kyau ko wannan umarnin annabi ne wa fi lafzin a wani lafazi ya ce wa kaffinu ha mauta au kum. a wani lafazi ya ce wa kaffinu hal mauta kai ma mamata likafani da shi a wani lafazi ya ce wa kaffinu mauta kum. wannan hadisi malai ce akhrajahu abu dauda abu dauda ya fitar da shi fi kitabi tib a littafin da ke bayani akan atibbu magani me dalilin da ya sa likitoci da nas na suke sa fararen tufafi mun fahimci wannan da kyau ko me ya sa za mu zo mu ji me ya sa sojojin ruwa suke sa me fararen tufafi me ya sa 'yan sama jannati suke sa fararen tufafi za ka ji ina ne ya asali kuna fahimtar wannan da kyau ko me yasa me yasa mala'ika jibril sanda zai zo jan annabi ya zo da shadidun bayadu siyabi la yura alaihi atharu safari me yasa jama'a muna fahimtar wannan Allah maɗauki duk abin da ka ji shari'a ta ce a yi ko wallahi akwai hikimomi ka gane ko baka gane ba to shine sai yake cewa babun fil amr bil kuhul a ƙarƙashin babin da ke magana akan umarni da sa kwalli a mujalladi na hudu lamba hadisi na dubu uku da ɗari takwas da saba'in da takwas wa tirmidhi al-imamu tirmidhi ya fitar da wannan hadisi fi kitabul jana'iz a littafin da ke bayani akan jana'iza babu ma yustahabbu min al-akfani babin da ke bayani a kan tufafin da ake son a likafani da su ya kawo shi a majalladi na uku lamba hadisi na ɗari tara da casa'in da hudu wa ibnu maja fi kitabil jana'izi da ibnu maja a kitabul jana'iz babu ma a fi ma yustahabbu min alkafni a ƙarƙashin babin da ya zo ke bayani a kan likafanin da ake son a sa wa mamaci ya fidda shi a juz'in farko lamba hadisi na dubu ɗaya da ɗari hudu da saba'in da biyu wa ahmad fi musnad al'imamu ahmad ya fitar da shi a kitabul musnad a mujalladin farko shafi na ɗari biyu da arba'in da bakwai da shafi na ɗari uku da sittin da uku haka al'imamu al-bayhaqi cikin sunan kubra a mujalladi na uku a shafi na ɗari uku da arba'in da biyar wasa hahul albaniyu fi sahihil jami' a lamba hadisi na dubu ɗaya da ɗari biyu da talatin da shida Allah maɗaukin sarki ya saka masu da alkhairi yanzu kaga wannan bawan Allah kaga anan ba shi ya rubuta littafin nan ba ana tan ana ta mai addu'a an rubuta an yi kaza kai da kake zagi wa ya rubuta mun gano wannan wallahi duk abu ko ka sa tsoron Allah a ranka sai Allah ya goyi bayanka wa kana sallallahu alaihi wa alihi يحب الثوب thawbul النبي annabi yana son farin من mun gano wannan da kyau ko yanzu akwai wani bawan Allah da yake zuwa majalisin nan kullum in ka gan ni ban taba ganin shi da wani in ba fari ba alhaji uba mun gano wannan da kyau ban taba ganin shi da wani tufafi in ba fari shi kullum kuma ina da yaƙinin ji an ce annabi na so dan na san wannan da bin sunna kun fahimci wannan da ke ku bai dai gaya min ba amma ina da yaƙinin ya taɓa jin wannan hadisin ne Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace ya can yana neman kuɗi mala ya ce alhadis rawahu abu dauda wa tirmidhi wa sahu ibn maja wal baihaqi wa ahmad wa ghayruhum wa qala al hakim wa huwa sahihun ala shart muslimin wa wafaqahu az zahabiyu. waƙawal albani kai kaji ko inna lillahi wa inna ilaihi raju kai ka san wane ne al'imamu zahabi har za a ce wasahahul hakim wa wafaqahu zahabiyu wal albani wani in ya ji wannan zai ji kaman ya mutu mun gano wannan da kyau ko <laughs> an ce wal albani kai kai yanzu ka saka da kai da al hasan al hamid al'asari alhalabi ka isa ka haɗa kai tsakaninka da samir ibn id alhilali ka isa ka haɗa kanka da samir kaga lissafo maka ɗaliban albani kai ba sai ka kama kasa magana ba mun gano wannan wanda a yau a duniya farfesoshi ne a fannin sun koma kawai banda hidima ba abin da suke masunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yau da Allah zai ma arziki ka je albani santa haka za ka gani ka je ga malamai wanda ita kanta malanta ma su take ji mun gano wannan da kyau ko malanta ita kanta ta riga ta gama tsorata da su kuma wallahi ɗaliban shi ne da karantar da su tun daga alu'an baki wauzal ɗaliban shi ne ɗiri waɗannan abubuwan ko ku daina hasada kuma abin da ya ja masa wannan hasadan ko wallahi ba kowa suke ma hasada ba mala albani namu ne fa hasadan da ake mai ne ya shafi wancan to ba albani namu ba mu ma ka isa kai mana ne ɗalibanmu ma ka isa ne ba ma shi ba shi zai ma magana kanka ne jama mun gano wannan da kyau ko shi sa ku ji tsoron Allah a kan abubuwan da kuke yi in kuka ji tsoron Allah sai Allah madaukin sarki ya tabbatar da ku saboda ilimin Allah fa da suka ga ilimin Allah ya bunƙasa wai har komawa ake ana jayayya wai anya ko Allah ɗalibin albani ne bari littafi da ya rubuta ya ce aljawabil aljawabil aljawabul ilani ala man nafa talmazata fadilati sheikh al-hassan al-khalabi imamul albani wasu ganin suke saboda ilimin Alhassan bai kamata ya zama ɗalibin albani ba shi ne sai ce to gashi aljawabil ilani an sani sanar da alaman nafa akan wanda yake kore Talmazata فضيلة الشيخ الحسن الخلبي alal imamil albani wanda yake kora cewa alhassan ba ɗaliban albani ba ne ɗalibin shi ne na allazi wahidun ko ɗan ƙanzo mun gano wannan da kyau ku saboda ilimin alhassan da aka kalla aka ce kai anya ko dai abokin shi aka ce ɗalibin shi ne sai me in allah maɗaukin sarki maka baiwa akwai wanda zai ce ba baiwa ba ce amma ɗalibin shi ne kasantuwan ɗalibin shi ya rage mai daraja ne ya rage mai komi ba sai ma dai ƙara mai daraja saboda albani ya fi shi ɗaukaka ya fi shi ilimi ya fi shi komi Allah ya tsare mana imaninmu za mu saurara anan sai Allah maɗaukin sarki ya kai mu karatu na gaba subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu